Jama'a Assalamu alaikum. Yau ma wannan fili na ciki da gaskiya zai waiwaya baya ne ya kawo muku ƙarin bayani game da halin da ake ciki kan batun tsohon alkali Aminu Kagara. Wanda ya tura 'yan banga suka kwashe dabbobin wasu Fulani ya yi gwanjonsu a kan wai zai biya kuɗin tare da yanke ma wani ɗan uwansu. Wani kwamiti da babbar jojin jihar Neja ta kafa ya samu tsohon alkali Aminu Kagara da laifin wuce makaɗi da rawa har ta kai ga aka kore shi daga alƙalanci. To amma a bayan da aka kore shi, gwamnatin jihar Neja ba ta yi komai kan waɗannan mutanen ba, ba ta biya su kadarorinsu da tsohon alkali Aminu Kagare ya kwace musu ƙarfi da yaji ba, haka kuma ba ta ɗauki wani matakin ganin cewar ya amayo kadarorin mutanen nan da ya kwace ba. Sai kuma a jihar ta Neja aka fara yaɗa riɗe-riɗin cewar ai wannan sabuwar gwamnati tana shirin maido da shi kan aikinsa ko kuma wani aikin daban domin ko an ce wai yana da wani na kusa da shi cikin sabuwar gwamnatin jam'iyyar apc a jihar neja duk da cewa babu wanda ya gabatar da wata kwakwarar shaidar haka mutum ya yi karfin da har dan majalisar dokokin jihar neja mai wakiltar mazabar boso abdulmalik madaki boso ya gabatar da kuduri gaban majalisa kan gwamnatin jihar neja ta biya waɗannan mutane kuɗaɗen ɗaruruwan shanu da tumakinsu da tsohon alkali Aminu Kagara ya kwace musu ta hanyoyin haramun sannan ya ce shi ma ya ji ana maganar maido da alkalin nan. sunana dai honorable abdulmalik madaki boso ɗan majalisar jihar niger wanda ke wakiltar yankin karamar hukumar boso local government ka bijiro da maganar mutanen ko kuma fulanin alkali malam aminu kagara da ya saida wa dabbobi a tun shekarar bara to wani mataki kuke so ku dauka akai yanda dai na faɗa a wancan karan lokaci yanda na toho da maganan a nan ofishinmu nan majalisa nan na jihar niger game da mutanen tungan rogo yadda dai ka sani mutanen na suna yankin kamar hukumar da nake shugabanci kuma ni kafin in zo majalisa zan ce na san da wanga magana saboda a lokacin nan ina jin ta a rediyo kuma ita mutanen ƙauyen ma da na je kamfen duk sun kawo wannan magana sai min ita wanda ni na duba na gan cewa mutanen nan gaskiya zahiri an cuce su cutan da aka musu shi yasa ka gan abun ya biya dame ni har da allah ya ba da nasara sai ka gan na yi kokari in bi hakkin mutane nan a wurin gwamnati ah, na farko damuwa na shine wannan alkalin da ya cuce su because cutan su yayi tunda ni kafin in zo na tabbata ita da take shugaban alkali yanzu lokacin ta sa an da kwamiti a yi bincike kuma bincike ya nuna cewa alkalin nan ya cuce wannan mutane an same shi da laifi kuma samun shi da laifin da aka yi shine dalilin da ya sa aka kore shi a aiki to amma ni a wuri na koran shi aiki ba shine maganin abun da zaluncin da ya ma mutane nan ba saboda sakani da Allah dukanmu mu ji tsoron Allah mu kuma tuna cewa dukanmu kowa yawan ya mutu zai koma ga Allah ne ko ba gaskiya ba in mutane in mutumin na ya cuce su aka ce yau an kore shi a aiki sannan na mutanen an ya kwashi shanayen su sama da ɗari da hamsin da wani abu ya sayar ya kwashe tumakai ɗari da hamsin da wani abu ya sai da su kuma wanda ya ce ya sai da shanayen saboda su ko wannan tumakin saboda su saboda ya biya su diya bai yi ba bai biya su ba saboda wani mutanen makwabcin juna ne kuma sun ce ba biya su ba to ina yi da wannan kudin kuma a ce an kore shi a aiki ba a ba tallasa shi ya marma wayannan mutane da dukiyansu ba wannan mutanen saboda Allah fulani ne fulani ne ba su numa daga nan wurin suke kiwo suna ciyar da 'ya'yansu suna kai 'ya'yansu makaranta su makaransu suna ci a wurin nan an bar su yanzu babu ko kwayan shanu guda ɗaya in suka shiga wani hali a yau don Allah da annabi haƙi na wurin wa to yanzu kai majalisa menene ne za ku yi to eh to kagan wannan motion da muka da na yi a lokacin House Assembly mun roka gwamnati ne a duba wa'inga mutane da idon rahama a san taimakon da za a yi musu saboda su samu su dawo da dukiyansu wannan shanaye saboda shine kaɗai abin da suke a rayuwarsu saboda gwamnati ta samu ta taimaka musu a samu a biya su shanayen nan ko a taimaka masu da kuɗi wanda za su sake samu wayannan dubobin su gan sun tara dubobin sun ci gaba da harkokinsu yanda suke a da domin ne zai taimaka don in ba haka ba wallahi halin da ke ci saboda ni na ma je ƙauyen na samu wani labari cewa su an zo an ga masu sun samu labari cewa ana nan ana lobin gwamnati saboda wai wannan macucin a dawo da shi bakin aiki to kuma gaskiya yanda suka nuna bacin ransu in wannan mutumin yau ba a biya wayan ga mutane haki ba aka ce an dawo da wannan mutumin nan kuma wai har bakin aiki kuma ba gwamnati bai tilasa mutumin nan aka hukunta shi ya biya wannan abun ba a ce an dawo da shi bakin aiki wallahi komai na iya faruwa Allah dai kiyaye kuma gaskiya babu wanda zai ce zai gan Wai na mutane ba ban ce kowa ya doke doka a hannun shi ba amma ni ina rokan gwamnati ne a maimakon wayannan mutane wallahi gwamnati ta doki mataki ta san da za a yi da wannan mutumin a hukunta shi ya fitar da hakkin mutane da kuma su mutanen nan gwamnati ta san da za ta taimake su sunana haruna suleiman otono ni dan uwa ne gare su kuma ni ke su. tun dai lokacin da magana ta kai ga matsayin shi alkali aminu kagara a gwamnati ta sallame shi daga bakin aiki bisa wani bincike da ta yi ko kuma bisa binciken da ta yi akan wani al'amari kawo yanzu wani hali su mutanen nan suke game da rayuwarsu to gaskiya lamarin rayuwa kan yana taɓarɓari gaba ɗaya don dama dabbobin nan shine arzikinsu da shi suke tafiyar da rayuwarsu da shi suke gudanar da al'amuransu to tun aka kwashe wannan dabbobin gaskiya sun cika cikin mawuyacin hali noma da suke yi ma ba su samu sun yi ba saboda shanayen da shi suke amfani suke samun taki har su gudanar da noma to babu shanu kuma babu kwanciyar hankali cin yau da na gobe har yanzu tallafi suke samu masu tallafin ma gaskiya sun fara gajiya da su don tun lokacin da al'amarin ya faru babu wani gudunmuwa da aka samu daga wata kungiya ko kuma gwamnati har yanzu dai shiru muke ji yanzu kamar ita kungiyar ah, makiyaya ta miyatti allah akwai wani abu da ta yi na kai dauki ko makamancin haka gaskiya babu wani abin da ta yi na kai dauki iyaka dai tun wancan lokacin ma da abin ya faru sai dai ma mu zo mu same su to kuma tun lokacin da muke ta samun su dai kan al'amuran da muka ga dai babu wani abin da ni na ta bin hanyoyi dai har muka kai ga sanata david umar daga nan shi kuma ya jagorance mu ya haɗa mu da shi dan majalisa wanda ke wakiltan buso wanda shi ya gabatar da magana a gaban majalisa ha aka kai ga cewa za a ɗauki matakin biyan mu haƙoƙinmu yanzu majalisa eh, ta ce muku wani abu akan batun an kira ka a majalisa shi dai dan majalisan ya kira ni kuma mun zauna mun yi magana da shi sannan yana yawan kira na nima ina kiran shi yana ba mu haƙuri har ma ya yi alƙawalin cewa zai je wajen ya ga halin da suke ciki amma har yanzu dai bai samu zuwa ba yanzu mene ne fatan ku game da wannan al'amari amma a ɗaya gefen mana an ce kamar mutanen da naku suna hasala sosai lokaci lokaci gaskiya ne wannan gaskiya ne don ba wai iyawanmu ba ne ba don Allah dai ya taimaka ba ko da wani lokaci sukan tashi da niyan cewa tun da dai abu shuru kusan shekara biyu kenan babu wani abin da aka yi su za su ɗauki mataki tun da gwamnati ta kasa to amma dai da dattijan wurin da kuma ni da ke wakiltan su muna zaunawa muna ba su shawarwari kan cewa tashin hankali ba shi da amfani su dai yi haƙuri har mu ga abin da za a yi saboda ba komai ke kawo musu hakan ba iyaka Eh, saboda tsegumi da kuma wasu mutane da ke ce musu babu abin da za a yi tun daga alkalin nan wasu ma na cewa an mai da shi aiki wasu kuma na cewa ai yana da daurin gindi ma cikin wannan sabon gwamnatin da aka samu to mu dai muna nan dai muna jira kuma muna ba su hakuri amma kafin abin ya lalace muna son gwamnati ta shigo domin a shawo kan al'amarin eh, me an kore shi aiki me kuke so a biya shanun koko menene gurin ku yanzu eh gaskiya abu biyu muke son a yi na farko dai bayan an biya mu mu da aka kwashe muna son a hukunta shi domin ya zama darasi ga na baya idan aka ce a kyale shi a biya kawai wani ma zai iya ya ce ai aminu ka ma ya yi ya sha gwamnati ta biya amma mu muna son a biya mu baya ga biyan mu da za a yi a gurfanar da shi kotu a hukunta shi daidai da laifinsa. Masu sauraro idan Allah kai mu a mako mai zuwa muna tafi da kyakkyawan labari na irin matakan ƙarshe da hukumomin 'yan sanda na shiya ta ɗaya ƙarƙashin jagorancin mataimakin sufeto janar na 'yan sanda AIG tambar Muhammad Yabo suka ɗauka kan 'yan sandan nan na garin ɗan Kanjiba da wani farar hula waɗanda suka ci zarafin wata mace da mai gidanta. Yanzu a madadin Mustapha Nasiru Batsari, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya.